Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar a kan mitoci goma sha shida ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Ana iya samun mu a da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya kama mu a tashoshin gidajen rediyoka masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niyya fm da ke birnin kwanni sai tashar mu ta biyo afirka da ke birnin yamai akan mita 200.5 a ghana ana iya kama mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a shirinmu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai wannan ko saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki hadda waɗansu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirinmu na wannan hantsin za ku ji cewa batun karewar tattalin arziki da kuma ita ila'in dumamar yanayi ya sa waɗansu 'yan majalisun wakilai wakilai na najeriya daga jihar kebbi kiran wani taron gauga birnin tarayya abuja a jamhuriyar nijar kuwa hukumomin jamhuriyar ta nijar ne da na jihar kano na tarayyar najeriya sun ka fara ruwa da tsaki na gani an ci gaba da gudanar da ayyukan gina makarantar mata zalla a ta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jamhuriyar Nijar da jihar Kano bayan an dakatar da ayyukan a can baya. Akwai karashin hira ta musamman da muka yi da tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammad Usman wanda ke gudanar da wani rangadi yanzu haka a waɗansu yankunan kasar akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma dukka wannan zai zo muku bayan na mayar da ku a Washington DC domin ku saurari labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. shugaban amurka donald trump yana sayan cewa cutar coronavirus mai kisa ka iya shiga amurka tun farkon shekarar 2020 amma kuma da gangan bai faɗa wa amurka gaskiya ba akan irin bargar da cutar za ta iya yi saboda gudun kada ya sa mutane fargaba a cewar wani sabon littafi da wani dan jarida bob woodward ya rubuta trump ya takaita barazanar cutar a baidin jama'a bayan kwanaki goma ya kira woodward ya faɗa masa cewa ya yi tsammanin lamarin ya fi hakan ban tsoro Trump dai ya faɗa wa Amurkawa cewa cutar za ta kawo cikin ɗan lokaci, kana bata da bambancin da murar da aka saba gani a duk shekara. Ya hakikance gwamnatin Amurka za ta shawo kan cutar. Da yake gangamin yakin neman zaɓe a jihar Michigan da ke tsakiya maso yammacin Amurka da ake kwatantawa da filin daga. Biden ya caccaki yadda Trump ya tunkari yaƙi da cutar wacce ta kashe kusan Amurkawa 190 ta kuma kama sama da mutum miliyan 6.300. Waɗannan alkaluman biyu su ne mafi girma a faɗin duniya. Wasu manyan 'yan majalisar Amurka sun yi kira ga gwamnatin Trump ta gudanar da bincike akan sakawa madugun 'yan adawan Rasha Alexei Navalny guba. ghana ta ɗora wa Vladimir Putin da gwamnatinsa takunkumi. kafin sa masa guba a watan da ya gabata shugaban 'yan adawar rasha alexei navalny ya ce yana aiki ne kan ɗaya daga cikin rahotannin bincike da dama da aka gudanar akan ayyukan cin hanci da rashawa da gwamnatin rasha take aikatawa a birnin tamsk na siberia an afka masa ne yayin da yake komawa moscow kana daga bisani aka kai shi jamus kremlin ta musanta hannu a cikin wannan batu kana ta yi fatali da duk wani zarge da ake mata na aikata laifi shugaba donald trump ya ba da martaninsa akan sakawa navalny guba ne a makon da ya gabata yana mai cewa ya zuwa yanzu babu da wata shaida amma dai zan duba batun kowa yana ambatar kasar rasha kuma ni ban damu don an ambaci rasha ba amma ni ina ganin yanzu china ce kasar da ya kamata a rika maganar ta fiye da rasha saboda abubuwa da china ke yi sun fi muni a jiya laraba wata kotu istanbul ta yanke hukuncin zaman gidan yari akan manema labarai sakamakon samunsu da laifin take dokar daukar labarai a hukumar leƙen asiri ta ƙasar turkiya amma kuma aka ba da umarnin sake su yayin da ake jiran ɗaukaka ƙarar su yan jaridan guda shida za su fuskanci ɗaurin shekaru 20 a gidan yari akan laifin fallasa sirri da kuma take dokar hukumar tattara bayanan sirrin turkiya shari'ar da ta ja hankali ta bayyana damuwa ne game da wani labari cewa an kashe wani jami'in hukumar leƙen asirin turkiya a ƙasar libya a cikin watan fabrairu an dai wanke su daga zargin da ake musu akan sirrin ƙasa amma kuma kotun ta ɗaure aidin keza da Farhad selek da kuma murad agiral da suke aiki da jaridan yeni ya san mai ra'ayin kurɗawa. shekaru hudu da watanni takwas a gidan yari akan zargin take dokar hukumar leƙen asirin ƙasa Babban jami'in kula da cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa a jiya Laraba cewa dakatar da AstraZeneca yayin da ake gab da gwajin maganin COVID-19 ya tabbatar da muhimmancin da aka baiwa kare lafiyar jama'a wurin aikin gwajin. Yana da muhimmanci a bayyana dalilin da yasa ake da tsarin gwajin matakai daban-daban domin tabbatar da su kansu waɗanda ake gwajin ba su samu wata matsala ba, in ji Fauci a wata tattaunawarsa da shirin CBS This Morning. an dakatar da katafaren kamfanin magunguna na birtaniya da sweden ne daga aikin gwajin saboda kamuwa da ciwo da wani mutumin da ya bada kansa aka yi masa gwaji da maganin ya yi abin takaici ne hakan ya faru ya yiwu za su ci gaba da raguwar aikin gwajin in ji fauci amma kuma ba za ka iya sani ba akwai buƙatar su zurfafa bincike daga ƙarshe ma'aikatar tsaron amurka za ta rage yawan dakarunta a afghanistan daga 8,600 zuwa 4,500 kafin farkon watan Nuwamba. A cewar shugaban rundunar tsakiya a jiya Laraba, sa'o'i bayan da ya sanar da janye sojoji da dama a Iraki a wannan wata. a sojoji dubu hudu da ɗari biyar ma za mu iya cika aikin da muke so kana ya ce sun bayyana aniyarsu cewa ba za su nemi su yi ba kere a cikin wannan ƙasa ba amma kuma muna da wata bukata ta musamman bukata mai muhimmanci da ta sa muka amince cewa kungiyoyi kamar alka'ida da isis ba za su kai hari kan amurka ba in ji wani janar na sojan ruwa kenneth frank mckenzie yana faɗa wa muryar amurka da wasu kafafen yada labarai guda biyu a cikin watan yuli kwamandan rundunar tsakiyar ya faɗa wa muryar amurka cewa akwai buƙatar fara tattaunawar afghanistan kanan amurka tana da ƙwarin gwiwa cewa taliban ba za ta ɗauki nauyin ƙungiyoyin ta'addancin isis da alka'ida kafin rage yawan sojojin na amurka a afghanistan ba shi ma sakataren tsaron amurka mark esper ya faɗa wa labaran fox news a watan da ya gabata cewa amurka na shirin rage yawan sojojinta zuwa ƙasa da dubu biyar a afghanistan zuwa ƙarshen watan nuwamba. kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka yanzu za mu tsunduma a cikin rahoton da muke ɗauke da su inda za mu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya batun karewar tattalin arziki ne da ita in dumamar yanayi ya sa 'yan majalisun wakilan ƙasar daga jihar Kebbi suka kira wani taron gauga a Abuja birnin tarayya inda suka nemi gwamnatin ƙasar ta Najeriya ta kafa wani kwamiti na kwararru wanda zai samu hanyar magance batun ɗumamar yanayi da neman inganta muhalli domin kawo wa al'umma sauki musamman a wannan lokaci na damana da annobar coronavirus ɗaya daga cikin 'yan majalisar honorable shehu muhammad wamban koko ya bayyana wa wakiliyar sashen hausa na muryar amurka abuja birnin tarayya madina dauda cewa sun yi wannan kiran ne ganin yadda ambaliyar ruwa ke addabar mutane a ƙasar ta najeriya musamman a jihar kebbi da kuma ƙasa baki ɗaya ga yadda hirar taso ta kasance mun yi amfani da damar da muka samu yanzu ta kiran hankalin gwamnati cewa ba shakka abadin allah ya kawo shi sai abin mu allah lamarin shi amma ita kuma gwamnati take da haƙƙi na kare rayuwa da dukiyoyin al'umma ya kamata abu na farko a kai ɗauki na gogawa abinci wurin kwana bun lullubewa bargo da sauransu wanda na yi magana da diji na nema jiya shi har ma ya tura an ji an yi kuma yana shirin kai irin wannan abubuwa to kin ga daga gwamnatin tarayya kenan na biyu kuma mun ji hankalin gwamnatin tarayya cewa a tabbatar da an yi wani shiri wanda zai na bincike ko na shawarwari na masana yanayi na ƙasa ko yanayi na muhalli cewa me yake ka irin wannan abin wani yana gaya min cewa shi tun da yake rayuwa shekarar shi hamsin da uku yake fito ba ganin irin wannan ba jiya ba wanda ruwa haska kai irin wannan ambaliya din an yi an yi kowace shekara amma wannan shekarar abun daban abu ne na Allah amma kuma eh, eh, abu ne wanda yake ana iya bincika a gani me ya kawo wannan abun akwai abin da ake kira climate change yana shi shine me magani ta ina za a samu sauki a kai irin wannan abubuwa saboda ya kace da irin wannan abun ta ina mutane za su tafi tun daga argungun kamar na fada fadama ce har abin da ya kai mu na benin republic kasar benin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ruwa sun ci kowa ta zo abinci ya tafi shinkafa musamman shinkafa ga kuma tsada tana faruwa ta abinci yanzu shi sa muka ce a ke ayi wannan abu a ganin me yake kayan wannan abun abin ko kuma kamar na fada hanyoyi da gajoji sun tafi musamman ta nan wajen bagudo wata hada da ah, tsakanin bagudo da kuma kasar benin republic ita ma ta kare kuna neman waɗannan agaji domin kuna tsoron kila ah, faruwan wannan ambaliya da kuma iftila'in nan da ya faɗa ma wannan shiyar zai kawo kamar yunwa ne na rashin abinci ko me yasa kuke ganin ya kamata a zo a yi wannan taimako na gaggawa ai ajiya madina ba abin da ba zai kawo ba ita ambaliya irin wannan abin da ma muke hasashe kila za a yi kwalara ba ba ba abin da muke amuna rukun Allah ya kawo da irin wannan saboda ita ambaliya ba mutuna ya shigowa da shi ga mun san yadda al'umma mu suke talakawa ne manoma ne a suna yin banɗaki wanda za a gina a ƙasa wanda na hausa ne ko lokali na irin na mu to irin wannan abin ya ce komai zai shigo abubuwa na kashi na fitsari komai zai a wurin ruwa gashi nan ya cinkushe ruwan sha gashi dai to abin da muke hange kila irin wannan ba hankali ba bayan wannan kuma za ga wata cuta biyu ta kulara zawo da amai da sauransu ne muke son mu ja hankali a umma cewa a ruwan da ake sha a kula inda kuma ake zama a kula muhallin da ake tare da shi inda ya sauka an ka cinkushe kuma saboda wasu sun ba wuraren su an tafi makarantu an tafi gidajen makwabta da yan uwa shi ma a kula wannan wata fitina ce wadda ba ma roƙon Allah kuma ya kawo Allah da ya kare mu amma ita kuma gwamnati jin hankalinta na kawo cewa wannan abubuwan muke kallo na ifla nan da ya zo ya komai na ya zuwa da shi ba na son da ce tsada abinci kowa ya sani a arewacin najeriya musamman a yanki na da yake manoma ne akwai tsada abinci da su ina magana da wani eh, mutum na dan jam'iyyar apc yake gaya mu shinkafa buhun masara naira dubu ashirin talaka ina zai iya wannan gero dubu sha takwas shinkafa ma ni kai na ya naira dubu talatin ina za a tafi wace rawa za ku taka matsayin ku na 'yan majalisu rahoton da za mu taka shi na farko ba ga wani shawara na biyu kuma duk abin da gwamnati ta shirya saboda al'umma su fita wannan abin in ya kasance a yi doka wallahi shirya muke ba abin da muka zo ya abuja in ba wannan ba duk abin da zai kawo al'umman mu sauki na rayuwa wallahi a gaban muke za mu yi shi kuma za mu ba gwamnati goyon ba kamar yadda muka saba ɗari bisa ɗari ba abin da gwamnati ta kawo na cewa a taimaka wanda ya shafi rayuwar al'umma wannan ba mu yi ba yau shekarar mu ɗaya da yan wata uku wata hudu da muke cikin wannan wurin babu wannan muna kira a shirye muke mu ba gwamnati goyon baya a shirye muke mu taimaka ma al'umma mu ta hanyar da ya dace da zamu iya daga aljihunmu da kuma ta aikin da muke yi a shirye muke mu yi shi An gaida Madina Dauda daga birnin tarayya Abuja. Daga tarayyar Najeriya sai jamhuriyar Nijar makwabciyarta inda a wata hira ɗaya da manema labarai shugaban majalisar mashawartan da magaran Muntari Usman ya bayyana cewa za a dawo da ayyukan gina makarantar nan ta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jamhuriyar Nijar da ta jihar Kano tarayyar Najeriya wacce za ta tattara ɗaliban jamhuriyar Nijar Najeriya kuma mata zalla. An dai so gina wannan makarantar ce a cikin shekara ta 2014 kafin daga bisani a dakatar saboda wasu matsaloli da suka gitta a cewar shugaban majalisar mashawartan na damagaram muntari usman a yanzu haka hukumomin kasashen biyu sun fara ruwa da tsaki na ganin an dawo da ayyukan gina makarantar nan ba da jumawa ba to kun san an fara ginin al'an gidaje an yi wurare inda mushinan lakwar za su zamna kuma akwai sai aiki zo ya tsaya wanda aka ba kwangila wannan su 'yan nishar amma yan nijar masu zama a najeriya musamman a jihar akwai alhaji adamu dan madawa na nijar ne mai zama zamancin najeriya akwai hajiya fati malam Umar. wadda ta taɓa mu a kano a zaman consul na nijar a kano kuma tana ritaya amma yanzu mazauniyar kano ce can aka ba su kwangila watan gwamnatin jihar kano ta ba su kwangila ta aka ba su kwangila suna cin aiki eh, aiki ya tsaya saboda abubuwa da dama dai wanda ba an koma da sansu ba to yanzu an yi niyyar a ci gaba da wannan eh, aiki kenan shine wannan tawaga ta zo suka zo da masu girma ministori na ilmantarwa da na eh, aikace-aikace na jihar kano eh, ministan mu sanusi samro ya zo shi ma ministan mu na ilmantarwa ajinak ya zo kuma a nan da makarban sanan an ta an ga wannan wuri wurin aiki an zo da injiniyoyi na kano wanda suka kware bisa abin harkar gine-gine kenan an zo an yi aune-aune an ga gini wanda ya yi an ga shi an ga wanda ana tsammanin sai an diba an yi bincike sosai suka koma gida su yi bincike sosai sun ɗauki gwaji-gwaji wuri-wuri-wuri za su su sa cikin na'ura a gani wanda ya yi shi kenan a cigaba da shi wanda bai yi ba in ya kamata a gyara a gyara in kuma sam sam ba zai ba zai yiwu ba sai an kashe sai a kashe don saboda alhaki ne ga wuyan mu eh, magabatan Nijar kuma alhaki ne ga su magabatan jihar Kano don saboda yara ne za a kawo kenan bai dace ba a sa su su yi karatu a gidaje wanda ginin nasu wataƙila zai kawo matsala. Yanzu kuna sa ran kamar gwamnatin Kano za ta ci gaba da yin wannan ayyuka na ƙara wannan makaranta saboda amfanin kasashen biyu yadda za su mora gaba daya shakka ba za ta ci ya ci gaba wannan muna da mun tabbata saboda abu ne na faɗe shi so da yawa da kano da damagara tun fil asal muna da fulda kano ita ce babbar kasuwar a cikin a duniya ma za a ci gaba daya mu ɗan damagara kuma mu kuma damagara mu ne komar kano ta zuwa arewa kenan ko yau ko gobe dole ne mu mu ɗauki kano da muhimmanci kuma 'yan kano su ɗauke mu da muhimmanci har yanzu dai muna janguriyar Nijar inda yanzu za mu kawo muku karashen hira ta musamman da muka yi da tsohon shugaban kasar janguriyar ta Nijar Alhaji Muhammad Usman a wani rangadi da ya soma a waɗansu yankunan kasar bayan yaya da zango a birnin Kwanni bayan an je dalilansa na soma wannan rangadi a kashi na farko na wannan hirar a kashi na biyu na tambaye sa ne domin jin ko zai kai labari a zaben shugaban kasa na shekara 2020 sai kada baki ya ce. bi izinillahi kai kana ji ko ji saurara ka ji kai kamar ni bako na mu duka yan nijar ne ko da duk sauran jama'an nijar kowa ya ɗanɗana kudarsa ko ba haka ba kowa jikin shi ya gaya mishi cikin shi ya gaya mishi a shi ya gaya mishi ko ba haka ba ne ko kuma ka yi wata doguwar tahiya ka tafi can sararin samaniya ba ka da labarin abin da ke faruwa Nijar. <laughs> Na san yadda ni nake da wani sayan labaru kai dan jarida kama hini sanin labarin da suke dangane da abun da yake gudana a Nijar. To jama'a. Malam Bahaushe da ya ce jiki magayi. Jiki magayi. 'ya'yan Nijar kowa a yau jikin shi ya gaya mishi. Dole ne a canza. Dole ne a canza. Ko kuma so kuke wahalar tafi ta haka, tafi ta yanzu. Haka kake fata kai bako? To, don a gurinmu da yardar Allah, wannan zance ya kare lokaci kaɗai yake jira. To masu sauraron mu kar ku sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma dauke da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. makon jiya shirin na kasa ya samu bakuncin abdulfatawo idris wani makaho da ke shugabancin wata makarantar makafi a kasar ghana a farkon hirarsu da nimatu abdullahi yamboni ta tashar alfa radio kumasi malam abdul fatahu ya yi takaitaccen tarihin rayuwarsa da kuma irin famar da aka sha kafin zuwan wannan lokaci to a kashi na biyu kuma na ƙarshen wannan tantaunawa za mu ji yadda rayuwar na ƙasassun ghana ke gudana a ƙungiyance kasancewarsa jagora a wannan tafiya. Ni ne President Ghana Blind Union Kwabiri Istinga. Insha Allah muna duba abin da zai bari mu ya yi kyau. Sometimes akwai wasu ababai ma fashe mun fi da gifin mu mu taimake. Kamar cikin lockdown ga mun samu abinci ma mun sai ma wasu yan waye mun da ba su da shi. Kuma in fact godiya fare da abin da zai taba kare ba. Cikin sallan ga ya mini taimakon nama. Akwai wasu mutane mun da ba su ba da ke na ba su. Don shi godiya afare da ba abin da za mu taba manta da afirka ba suna taimaka mu sosai shi wanda zai kawo abin da taimakon shi ya ba afirka cewa ya taimaka mutane ba abin da afirka zai taba ci amanan wani ba hatta ma wasu lokuta kudin darakta ma da kai shi yake taimake mu da shi don shi ifan ba abin da za mu taba zarga afirka ba suna kokari ka ba kokarin wasa ba ni president eh, wani rana eh, kamar shekarun da wuce an bani abinci ma na ma wasu fara blind school da na kare ayi azumi da shi da aka ci sallah da shi don shi ifan safat ba wasa ba ba nauyin da afirin da ke da aza da shi nan ba nauyin wasa ba. so kungiyan ku kuna da wani aiki da kuke yi kuke taimaka ma kanku ko kuma ya kuke kuke taimaka ma kanku saboda kungiya da ya kamata a ce akwai wani abin da kuke kuna taimaka ma juna. gaskiya ne da daidai shi ma kuke gani yawancin mutanen mu ba su aiki don shi muna zuwa gun afirin da su wasu mutane da suka saurari da su zai taimake mu mu samu wasu ababen mu taimaka mutane. don shi ya sa ma na ciwo ya kamata akan kawo wannan da wadawa project nan domin in dai muka yi muka yi wannan project kuma ina roko wanda zai taimake mu wannan project nan yanzu kuma wannan ilimi dai muna da shi amma ba mu da kudin da zamu iya mu yi wanga kuma besides that end abin ga end eh, zamu mu samu certificate ma a ba mu wannan license mu yi mu yi wannan abu shi ma muna fama da shi wanda zai taimake mu duka ya zo ya taimake mu dai mu yi mu yi wannan abu domin muka yi muka yi wannan abu insha Allah gara mu ya rage domin eh, cikin wannan kudi zamu doki mu taimake waɗannan mutane yau kawaka ka akwai wasu da suka makance muka ce a kai su su iyayen su ba su da kuɗi za su kai yaran mu su don shi muna dai fama dai mu kai mu su kuma gashi ba kai ka kai abin da yaro ko yariyar su ba kuɗi domin in dai gwamnati ba ce free ma an hau mota kai shi an sai wani dan gari dai da wani dan sabulu da sabo ababai kada kada kai ya waɗannan yara su na za a samu waɗannan kuɗi don shi muna roko jama'a a dai taimake mu ya mu taimakai waɗannan mutane su ma su je samu eh, sukun da ma muka samu. To iyaye na sun je lahira kaman shekaru hudu da ya wuce kuma sun taimake na samu masai tukun Allah ya su insha Allah Allah sa su huta kuma na da yayini na kaman hudu game da ni biyar da mata kuma kaman hudu insha Allah kowa cikin family na dai sun gani kaman dan ba wani discrimination ba wani problem tsakani da su abinda nake so su taimake ni insha Allah suna tallafe ni fi sabilillah ba wani problem shi su duka na gaishe su ah, kin tuna mini wani abu bari in da afa radio ma lokacin lockdown afa radio su yi kokari da mu lokacin da nuna ya buge mu sosai gwamnati ma bai kula da mu ba afa radio ya kula da mu to shi mu da afa radio da waɗanda suka suka taimaka mun da awa mun da muka samu problem a cikin gangan jiki eh, mun gode masu duka abin da yake ne gwamnati na gurgurin nashi a cikin eh, karatun mu amma ina so kuma roko gwamnati ya kuma kara eh, wani karfi da aka yi domin akwai wani brilin na ba kaman bai iya bril amma kwakwalwar shi na aiki don da bai san rubutan brilin na shi zama kaman education nan ba abin da zai samu ba kuma yanzu akwai wasu software da za ka yi ka yi magana software nan ya zara maka to shi muna rokan gwamnati kawai da wurin na ba bai shi inda mai shi bai use brilin na shi wannan abin ne ta mutumin shi shi kare ya zama redundant rokon da nika son roko kuma kuma zan roko kuma voice of america mun da muka yi gana kuma talauci na nan ne wai wani ma ya samu kudi ma sai computer problem da shi za mu roko su da wanda yake da shi alis eh, ko tsofaffin kwamfuta ma za su taimake mu da shi shi ma mu yi mu ba dan wayan mu kuma su yi karatu da shi da mu iya yin alis in dai suna da wani scholarship kuma za su ba ni man da nake so in yi master shi na kuma alis da ya ni da to sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakonmu abdul fatah idris daraktan makarantar makafi da nimatu abdullahi yamboni ta tashar alfa radio kumasi da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sule mummuni barma ke ce da ku muni lafiya. bar ma an gaishe ka. To yanzu lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar muna da sharhin jaridun gana. da jaridar Ganiyar Times da mu so sharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kanun labaranta wannan labarin ne buɗa damun din bagare. da ambaliyar ruwa na shekara-shekara gwamnati za ta bayar da kuɗi ghana city miliyan 29.6 domin magance matsalar lokaci mai tsawo jarida ta ce gwamnati ta shirya gabatar da atisayi na gaugawa da aka kiyasci kan kuɗi ghana city miliyan 29.6 da ke na fatan kawo saukin wannan matsala na ambaliya na duk shekara-shekara wadda ke mugun kun banna da zaran ya haɗu da buɗe damun ɗin bagare inda kwamishin ɗin albarkatun ruwa ne ce ta bayyana haka a cikin wani jawabi daga kwamishin ta gabatar a babban takatirin zartarwa na kwamishin ben amfuma ya ce gwamnati na fatan tabbatarwa al'umma dage wata wurin yin aiki don tabbatar da matakai gajeren lokaci da kuma lokaci mai tsawo da zai kawo ƙarshen wannan rikici da ke shafan kogin wild volta shugaba kufa ado ya hakauce a kan irin sharhi da tsohon shugaba mahama ya yi gangane da alkabilan achim wadda ya kira su achim mafiya wato 'yan sakawa kenan ko kuma dai mazalinta na afim yana mai kira ga malamai na kirista da su ja kunnen tsohon shugaban na ƙasa shugabana na kufa ado ya nuna damuwa ainihin bayanin ga shiru da shagabani ko kuma da manya ko kuma dai har yau malamai na kasar sun kai dangane da irin wannan jawabi da tsohon shugaba muhammad ya yi wadda ke nuna kabilanci shugaba kofa ado ya nuna cewar in shugaban kasa ya faɗi abin da bai dace ba kamata ya yi a baya masa a fuskarsa haka kuma duk ma shugaba na 'yan adawa ne ya yi wannan kuskuren shi ma a gaya da shugaba kofa ado ya sadu ne da shugabannin na bishop bishop ɗin katolika a jubilee house a ranar juma'a inda ya yi wannan jawaban tsohon shugaba mahama wadda shi ne ɗan takarar jam'iyyar ndc a mako da ya gabata ya gabatar da wani jawabi da ke suka ga wata harkar da ake cewa a japan sanan gabanin aka isaac adongo wadda mamban majalisar dokoki ne da ya tantance wannan jawabin ya sifata al'umma da ke aiki a wannan harakar a matsayin a sakawa boys wato mazalinta kenan kuma dai 'yan sakawa na acim da wannan labari muka yi so karshen sharhin jaridun na yau ridwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana halin yanzu masu sauraron mu ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Tun lokacin da suka ɗare kan karagar mulki a shekarar 1979 ake zargin gwamnatin Iran da hannu a kashe-kashe, kisa har-haren ta'addanci da kuma kai har-haren ta'addanci a sama da kasashe 40. Yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce, zaluncin gwamnatin da kisan kai bai tsaya a cikin kasar kawai ba, Ranar 21 ga watan Agusta, ranar da kowace shekara ake tunawa da kuma zaman makoki ga waɗanda harin ta'addancin ya shafa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka domin girmamawa da tuna waɗanda lamarin ya shafa. Ta ƙagaba takunkumai kan 'yan Iran sha hudu da suka aikata laifukan take hakkin bil'adama. Sha uku daga cikinsu waɗanda jami'an gwamnati ne da suke da hannu a wani ƙazamin hari da aka shirya da kyau a Switzerland a casa'in Masu kisan sha uku da suke nuna kansu a matsayin jami'an diflomasiyyar Iran suna aiki da umarnin gwamnatin su yayin da gwamnati ta kiza wasu hare-hare da dama da aka kai a kasashen waje waɗannan wakilai da suka kai hare-haren ta'addanci da kisa don su rufe bakin 'yan adawa iran duk da haka kamar yadda sakataren harkokin waje pompeo ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka sanar da sunayen ba wai a kasashen ƙetare kaɗai ba ne gwamnatin iran take amfani da tsoratarwa da tashin hankali don ta sami iko kan 'yan ƙasar iran Amurka ta kuma bayyana a fili sanya takunkumi ga Hujjatullah Kudi Suri, daraktan sanannen gidan yarin Ebin na Iran, inda ake azabtar da fursunonin siyasa da azabtarwa na lokaci mai tsawo, ciki har da fyaɗe, duka da kuma rashin kulawar likita. Kana ana garkuwa da 'yan kasashen waje domin neman sassauci daga gwamnatocin kasashen su. Ayyana waɗannan jami'an Iran sha hudu da suke da hannu a mummunan take hakkin bil'adama yana nufin an hana su da dangin su shiga Amurka. Waɗannan matakai sun tura saƙo na goyon bayan waɗanda ke ta haƙƙin da jamhuriyar musulunci ta Iran ya shafa a duniya cewa za mu tabbatar da ganin an hukunta waɗanda suke yaɗa ta'addanci da tashin hankali. Sakataren harkokin waje Pompeo ya ce Amurka za ta ci gaba da matsa lamba ga Iran don ta kula da mutanenta tare da mutuntawa da girmamawa. Amurka na sa ran ganin ranar da waɗanda suka aikata laifukan take haƙƙin bil'adama a Iran da ba zai kirgu ba za su fuskanci shari'a ta gaskiya da kuma fatan cewa waɗannan matakai za su samar da jin daɗi da kuma sake tabbatarwa da dangi da abokanan waɗanda suka rasa rayukansu saboda tashin hankali da zaluncin gwamnatin iran a cikin gida da waje wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Masu sauraron mu da haka buka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku ku kasance lafiya daga birnin kwanni ta jamhuriyar Nijar masu salam.